barka mu da saduwa a yau <clears throat> goma ga watan ramadana hijiran baki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu da da da hudu arba'in shida, wanda kuma shi daidai da goma ga watan uku miladiya ta dubu biyu da da biyar. a tafsirinmu na wannan sura ta suratul ma'ida jiya mun kwana kan aya ta goma sha za mu tashi kan aya ta ashirin قال مكي بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين نعم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن إنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلون إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإن أنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da lura da shi dangane ga hali na bani isra'ila wanda suka dinga aiwatarwa miyagun ɗabi'u Allah ta'ala tona wasu asiri ya bayyana ƙaryarsu na ke bayanin ni'imar da Allah ta'ala ya yi ma bani isra'ila ɗin da miƙa su zuwa ga gaskiya da Allah ta'ala ya ce su yi amma kuma suka juya baya suka ƙi biyayya ga abin da Allah ta'ala ya umarce su da su wannan rashin bin gaskiya da suka yi da kuma komawa baya da ƙin yadda da abin da shi Allah da manzansa suka ce su yi ya ja musu fushi ne Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya bani isra'ila ba za su taɓa zama mutanen kirki ba ba za su kuma taɓa maganin alkhairi ba saboda juya baya da suka yi makarantarwar Allah subhanahu wa ta'ala da wannan yasa Allah ta'ala ya fushi da su bayan kiran da ake musu zuwa gaskiya amma suka juya baya a kanta suka ƙi karɓar abin da <clears throat> karantar wata ke ɗauki da shi sai Allah ta'ala ya zarge su bisa ga abin da suke aikatawa wanda ke ba daidai ba da abubuwan da aka same su a kai waɗanda suke da shi na taurin kai dangane ga kira da Allah su wa ta'ala yake masu akan su bi gaskiya su tsaya kan dokokin Allah da dokokin da manzanni suka zo musu da ita amma kuma bani isra'ila a kodayaushe za ka same su mutane ne masu taurin kai amma kaɗan ne daga cikinsu suke iya bayar da gaskiya su miƙa wuya su yi da abin da aka musu umarni a kansa idan haka Allah subhanahu Ta'ala ya dawo da labarinsu don a gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin mutanen da yake zaune da su da yadda suka kware wajen warwar alkawali tsakaninsu da ubangijinsu don ya zama cewa ya samu nutsuwa daga dukkan abin da suke aikatawa ya zama cewa ba sabon abu ne gare shi Allah yana kwanta mai da hankali yana ba shi labaruka na waɗannan mutane don ya zama cewa duk abin da za a aikata yanzu to ba wai wani abu ne wanda zai ɗaga maka hankali ba sai Allah ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin kalmomi na girmamawa da mutuntawa da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya gaya musu wa idh qala Musa liqaumihi yayin da annabi Musa ya gaya mutanensa ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane na ku taimaka wannan ni'imar da Allah ya a gare ku iz ja'ala fikum anbiya yayin da Allah ya sanya manzanni a cikin ku ya sanya annabawa a cikin ku wa ja'alakum muluka ya sanya ku zama kuma sarakuna wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin Allah ya baku abinda ba ba mu daga cikin talakai ba gaba daya Allah yana gaya mana wannan ayar munasabata shine dan ya ƙara kafa hujjoji wanda za a tabbatar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin annabtakarsa da abinda zai zai tunkuɗe mai tunani na wannan mushrikai din koya wannan banu Isra'ila ɗin. da warware shubuhoyinsu da ababen da suke kira zuwa gare su Allah ta'ala ya nuna musu cewa akan bata kuma a ƙara bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halayen magabatansu domin yanzu shiga shiga su suna rayuwa a tare da su bai san yaya suka gabata da magabatansu ba to don Allah ta'ala ya kwantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hankalinsa sai ya dinga bashi labarin irin ababen da magabatansu kakanninsu da iyayensu suka yi a baya Dan ya zama cewa ya samu natsuwa daga waɗannan ababe da suke aikatawa waɗanda suke nuna cewa su masu kangarewa ne daga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wulaƙantar da annabawa da saba alkawari duk Allah yana kwantar manzo Allah sallallahu da hankali ga wannan shi yasa yace masa wa idh qala musa li qaumi yayin da annabi Musa ya gaya mutanansa ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum ya ku mutane na ku tuna ni'imar Allah a gare ku kaga idan Allah ya ga manzo Allah sallallahu wannan to yana mai maimaita musu irin abin da aka sani na girmamawa da baiwa da Allah subhanahu ta'ala ya musu a can baya amma suka zama masu tunkuɗewa da ƙaryatawa to shine Allah subhanahu wataala yake gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dan a kwantar mai da hankali mun fahimta to shine Allah ta'ala yake masa ka tuna irin wannan baiwa da muka yi masu ba ni al ne a baiwar da ake masu shine su zama masu tuna ni'imomin Allah subhanahu wataala ni'imar Allah gare su mai yawa ce daga cikin wannan ni'imar Allah din ya sanya sun zama annabawa annabawa a cikinsu ba ɗayan zaka annabawa a cikinsu duka aka same su bani isra'ila suna cikin annabawa waɗanda aka samar da jagoranci mai yawa cikinsu wanda dukkanin al'umma bayan suka biyu ta shi yasa Allah ta'ala ce a tuna musu wannan ni'imar da ya musu ta sanya su zama annabawa a bayan ƙasa amma kuma duk da haka sun ƙaryata wannan saƙo da suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sai Allah ta'ala ke kwantar ma annabinsa hankali saboda ya gaya masu ɗabi'un zuwa masu kyau bane ya ce masu kuma izja'ala fikum anbiya yayin da ya sanya annabawa cikin wa ja'alakum muluka ya sanya ku zama sarakuna akwai manya-manyan mutane a cikinsu waɗanda su suke jagorancin kowace ƙabila sannan kuma wa atakum malam yu'ti ahadan min alamin Allah ya baku abinda ba a ba mu daga cikin talakai ba duk yawan annabawa cikin su an ba su arziki an ba su abinci iri daban-daban su ne Allah ke so kama abinci daga sama daga aljanna ake ba su abinci amma saboda kangarewa ta wannan banu Isra'ila din suka gaya ma annabi Musa alaihi salam cewa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adatiha wa basaliha qala tastabdiluna allazi huwa adna bil ladhi huwa khay ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله فكاغا الله يا باس بيوا da yawa sani ya ba su ilimi ya ba su fasaha ya ba su basira amma duka ba su yi aiki da ita ba suka yi kunna ƙoshe da wannan basira da Allah ta'ala ba su ya ba su ƙarfi suna da ƙarfi na jiki amma suka yi wasa da wannan damar da Allah ya ba su Allah ya ba su abuwa da yawa amma duka wannan bai sa suka zama su imani na gaskiya suka juya baya daga ambaton da Allah subhanahu wataala ya gaya ma manzansu ya gaya ya su da su a kansa sai Allah ta'ala ce ya qawmi dukhul ard al muqaddasah allati kataba Allah lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin ya ku mutane in ji annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ku mutane na yana jan hankalinsu yana kwantar musu da hankali bisa ga irin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu da nuna musu su zama masu miƙa wuya dangane ga al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala bayan an yi su annabawa da yawa cikinsu an samu musu kuma da sarakuna a cikinsu sun zama masu morewa ta rayuwa waɗansu mutane na musu hidima suna masu aiki saboda kasancewa su su bani isra'ila ne to sai Allah ya ce a ƙara gaya musu bayan wannan kuma ya ba su abubuwa da yawa wanda ba ba mu kowa ba shi sai Allah ta lace walaqad atayna bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwata warzaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala al-'alamin Allah ya ce a gaya bani isra'ila ya ba su littafi ya ba su hikima ya ba su annabtaka ya ba su arziki ta inda yake jada dan al'amuran Allah ya ba su sannan ya fifita su kan dukkanin mutanen duniya baki daya wannan yasa baiwar Allah subhanahu wataala gare su tabbatacciya ce babu mai inkarin ta Allah yana faɗi kowa wani waje ke cewa ah, mun maku baiwa da yawa amma wannan bai sa suka miƙa wuya ba sai suka kafirce ma Allah subhanahu wataala suka juya baya har suka koma suna cewa Allah na ilaha ka sanya mana wani abin bauta da zamu dinga yin bauta da shi wannan abin ya nuna rashin godiya ga Allah subhanahu wataala ya nuna kuma rashin miƙa wuya su ga al'amarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa gare sa ta shi ta ce musu ya qaumi tukul ardal muqaddasati allati kataba Allah lakum ya ku mutane na ku shiga wannan gari wannan ƙasa ta a baitul muqaddas allati kataba Allah lakum wanda Allah ya umarci ku ya shiga ta wala tartaddu ala adbarikum kar ku juya baya a bayan wannan umarni da aka muku fatan kalibu khasirina sai ku waye gari kun juya kuna hasararru a cikin umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku munasabar wannan aya da wadda gabace ta Allah ya gaya wa annabi Musa alaihi salam ya tuna masu ni'imomi da aka yi masu, na sauke masu bala'i na rayuwa da shimfiɗa masu ƙasa da aka yi da al'amura da aka yawa aka miƙa masu, wanda Allah ta'ala ya girmama su kada da haka dangane ga wannan ana kiran ku da ku zama masu jihadi wajen ɗaukar Allah ku baro inda kuke na garin misra ku shigo wannan gari na baitul maqdis don girmamawa da hidima da bauta ga ɗakin Allah mai alfarma shi ne baitul maqdis kada ku juya baya daga jihadi aka kira ku zuwa gare shi kuna masu ƙi sai ku zama daga cikin hasararru a nan duniya lada ta wuce ku da yawa haka nan sakamako mai kyau zai wuce ku a lahira saboda wannan juya baya da kai amma duk da haka waɗannan mutane tunda ba masu bin dokar Allah bane ba masu yadda da umarnin Allah bane sun ki su bi abin da Allah ta'ala ce musu sai aka ce musu qalu ya ya Musa suka ce ya kai Musa inna fiha qauman jabbarina lalle a cikin wannan gari akwai wasu mutane manya-manya waɗanda suke azzalumai ne ba za mu yadda mu shiga ba wa inna lan nadkhulaha mu ba za mu yadda mu shiga wannan gari ba hatta ya khurju minha Haske sun fito daga cikin wannan gari din fa in yakhruju minha fa inna dakhiluna in sun fita mu za mu shiga in kuma suna ciki ba za mu shiga umarni ba aka ba su ku shiga wannan garin ya qawmi dukhul ard al muqaddasah allati kataba Allahu lakum ku shiga wannan gari da Allah ya muku umarni ya wajabta muku shiga sai suka ce su kuma ba su shiga kaga akwai canza umarnin Allah da juya baya gare shi da kin yadda bisa ga abinda Allah subhanahu ta'ala ya kiraye su zuwa gare shi da sun juya baya sun ce ba za su shiga ba inna lanadkhul inna inna fiha qauman jabbarin a cikin wannan gari akwai mutane wanda suke karfafa kuma mutane wanda suke mujirmai ba za mu shiga ba to sai Allah subhanahu wataala yake so ya nuna musu gazawarsu a cikin wannan al'amari da suka yi da cewa da suka yi hatta ya kharju minha mu ba za mu shiga ba har sai wannan mutane sun fita daga cikin wannan gari din Allah ya ce to wannan al'amari ku yi kun saba ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala akan umarni mai girma da ake yi muku to me zai ja musu wannan sai suka ce wace in wannan mutane sun fita sannan za su shiga shine Allah ta'ala ce musu qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim an'ama Allahu alaihim udkhulu alaihim albaba wa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minina Allah ta'ala ce ba za su taru da na banza ba gaba daya a cikinsu an samu wasu mutanen kirki kaɗan waɗansu mutane guda biyu wanda su suna da imani ba su zama masu irin wannan mummuna ƙira irin ta waɗannan ba sai suka ce qala rajulani waɗansu mutane guda biyu suka ce min allazina yakhafuna an amallahu alaihim wanda suke jin tsoro na bai da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wadkhulu alaihim albaba suka ce ku shiga wannan wajen ku shiga fa idza dakhaltumuhum fa innakum ghalibun in kuka shiga to za ku zama su galaba kansu duk karfin su tunda yanzu umarnin Allah subhanahu wataala ne cewa ku shiga to ku shiga ne za ku ga ta goma shi Allah ta'ala zai muku za ku ga albarkar da Allah ta'ala zai muku za ku ga nasara za ku samu ba Allah bane yake ku shiga to ku shiga za ku tarar da wannan baiwa ta Allah subhanahu wataala gare ku amma fa innakum ghalibuna in kun shiga to ku ne kuke da galaba saboda kun bi umarnin Allah subhanahu ta'ala wa ala Allah tawakkalu in kuntum mu'minina ga Allah ya kamata ku zama tawakkali in dai kun kasance masu imani kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana wannan ayar da wannan uslubi saboda umarnin waɗannan mutane guda biyu da suke da imani sai Allah ta'ala canza usulubin magana din domin su masu imani ne sai Allah ya bayyana mana dukkanin al'amura suka shafi waɗannan mutane din na cewa wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah kaɗai ya kamata ku yi tawakkali in dai ku mu'mine ne na gaskiya masu ba da imani ne gaskiya ne to ku miƙa wuya fiye da abin da Allah subhanahu wataala ya yi umarni a kansa in kana lakum dina ma'ana kun kasance kuna da addini da imani da gaskatawa ga alƙawarin da Allah subhanahu wataala ya muku to ku yadda da wannan umarni din qalu ya musa sai suka ce ya kai musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha ka fa sani eh, dama in je waɗannan mutane suna ciki to ba za mu shiga dimo su malami suka ce qala rajulani min alladhina yakhafuna an amallahu alaihim udkhulu alaihim albaba fa idza dakhaltumuhu fa innahum ghalibun suka ce annabi musa ne da annabi haruna kun gani me ya huje su saboda wannan gaba da aka kawo gaba qalu ya musa suka ce ya kai musa inna lan nadkhula mu fa ba za mu shiga wannan garin ba za mu shiga tunda musa ne da dan uwansa suka masu gargadi cewa ku shiga kuma sun sun ce ba za su shiga ba to da wa suke mai amsa shine annabi musa da haruna amma tunda annabi musa ne jagoran magana ba labarin yanzu mutum nawa bane suka ce a shiga sai Allah ta'ala ce qalu ya Musa suka ce ya kai Musa inna lan nadkhula mu ba za mu yadda mu shiga wannan gari ba abadan har abada ma da mu fiha ma da mu da wannan jabbari ne suna ciki mu ba za mu shiga fa zahab anta wa rabbuka to anan kuma sai suka ɗebo da fadi sai suka ce ka tafi da kai da ubangijinka fa qatila in inna ha huna qa'ila ku je da kai da Allah ku je ku yaƙi su mu dai muna nan ba za mu shiga ka duba kalmar ta abinci kalma ta kafirci kalma ta fajirci duk yadda kai banu isra'ila ya gwada maka cewa shi ne babban albarka ne wannan kalmar babu tarbiyya cikin ta ba mutunci a cikin ta ku gaya ma annabin Allah kuna masu kafirci ku ce je kada kai da ubangijinka ku je ku yi wannan yakin mu muna nan waje ne kalmar ta ne saboda kalimatan ta khulji min afwani kai da wannan kalma da wannan magana da suka dinga faɗi cewa wai ka je da kai da ubangijin ka ku yaƙi mu muna nan ya Allah subhanahu wa ta'ala zai ku da abu ku ki ku yi tsammanin kuma kan daidai kuke Allah ce ku yi kun ki kuma kuna tsammanin daidai kuke har abada ba su ga daidai tunda kun ki bin umarnin Allah sannan kuke ma Allah izgilanci ma'ana idan gaskiya ne addinin Allah kake kira kai kana tsammanin cewa mu za ka buƙaci shi taimakon mu ne ka je da kai da Allah ku je ku yi wannan kafirci shi za duk abin da ya samu ne Isra'ila sun cancance shi sun ce ma Allah da ya da wa qalat al yahud uzair ibn Allah sun ce Allah ya rike da shi ne uzair sai da wannan kalma za mu tada shi a gaba sun ce yadullahi maghlula hannun Allah wai wai a dunkule ki Allah ta ce gullat aidihi ya mu su hannayen su ne suka zama abin nan kutare Allah ya kyamace wannan kalmar ba kalmar da bani isra'ila ba sai gaya ma Allah ta wulakanci ta tozarci shi ta duk ban da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu to sun cancanci ai basu ita ne saboda ba su da'a ba su da biyayya ba su da tarbiyya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala musu duk abin da ya musu kun fahimta sai Allah ce ne suka ce eh, Allah ce qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa ƙomil fasikin a nan sai Allah ala damar da magana cewa qala rabbi wa ya faɗi wannan maganar annabi Musa alaihi salatu wasalam inni la amliku illa nafsi ce Allah ban wasu ya kai na wa da ɗan'uwa uwana ma'ana daga ni sai dan uwana kan mutum manya wannan abu ba mu da ƙarfi ba mu dubara sai mu da shi to shine ka ma'ana fasara kuma take kara fitowa ta qala rajulani min alladhina yakhafuna an amalla Allahu alaihim udkhulu alaihim albaba fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun ka gari gashi nan sake dawa sun sun ce qalu ya Musa ko ta sai Allah bayyana ba nan qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi Allah ban mulki komai ba sai ni raina da kuma dan uwana fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqina Allah ka raba tsakaninmu da mutanen fasikai anan malamai suka ce jarhun zamu dauka shine duk mutanen banza duk mutanen banza da kake gani ka yi kokari ka nemi tsarin Allah daga sharrin su wanda ya kamata mu dauki darussa da suke cikin wannan ayoyi na banu Isra'ila in mun gama fasara sai mu karanto darussan da suke cikin saboda mu samu kubuta daga irin ɗabi'unsu da halayensu da irin manganunsu wanda Allah subhanahu wataala ya yi fushi da su tunan malamai suka ce ya daga cikin wajibi idan ka gana saba ma Allah ka bar wajen ka roƙi Allah kuma ya raba ka da mutane kan zame maka musiba da bala'i ma da mutane suna saba Allah to ka nemi tsarin Allah da gare su ka tashi ka bar wajen za mu zo mu tar da wani ayoyi a nan gaba Allah ya hana mu zama inda mutane suke yin alfasha inda mutane suke saƙon Allah Allah ya hana mu mu bar wajen shi ne kwanciyar hankali mu shi ne zaman lafiyar mu to shi Allah ta'ala ce mana ne qala fa innaha muharramatun alaykum alaihim na sanatan yakihuna fil ard fala ta'sa 'ala alqawmi alfasiqina Allah ta ga musu ya ta annabi Musa alaihi salam fa ina ha muharramatun alaihim an haramta musu shiga wannan baitul maqdis ne 40 sanatan tsawon shekara 40 ya tihu na fitar suna na fata tuniya bayan kasa suna dimuwa kuma bayan ba sa da daidai sai dai bala'i saboda ne saboda sun saba umarnin Allah sun gaya wa Allah kalmomi marasa daɗi marasa kyau sai Allah ta'ala da tun da sun ce ba za su gaba hatta ya khurju minha fa in ya khurju minha fa ina dakhiluna wannan ita ce kaida su to a haramta musu shiga wannan garin bayan kuma su suka nemi a dawo da su wannan garin ana sauka musu kabakin abinci daga aljanna suka ce su ba sa su ba sa su ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tanbitu al min bakliha وقسائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم الله تكبر مصر ذاك سامو abin da kuke ba su suka ce a fitar da su ba a ji a kai sojin noman albasa kai sojin noman alkama da noman tafarnuwa da menene su da kai su kocin kana zo ne ba abinci zai soko daga sama da faffensa soyayyensa gasashensa amma suka ce ba sa su su da ake su yi noma ka ji matsayar sai da ce a kawo su yi noma a ji a sha wahala sun fi yadda da aikin za a ji a wahala sannan a samu ta sai Allah ta lashe ta tun da kun ce wannan kuke so bismillah kuje za ku samu ku tafi ina udkhulu al-ard al-muqaddasah allati kataba Allah lakum ku je baitul maqdis inda Allah subhanahu wa ya wajabta muku yace ku je ku shiga dai to za ku samu abin da kuke so ba dai noma kuke so ba akwai wajen noma a kan ku an gane to ana zo kuma ka ce ku shiga suka ce a'a su ba tun wajen shiga da gardama suka an ce ku ce hitsa وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين سكتي آه سودي أجالي سكتي شجاع سنة واسدين جندي abinda aka ce su yi wa shi zafi shekantaka iri-iri su ce wancan su ce wani bayan nan aka zaka ce musu kuma ku shiga suka ce akwai arfafa a cikin damu. qaumun jabbarin ba za mu shiga sai Allah ta'ala ya ce dan haka qala fa innaha muharramatun alaihim ka ga musu an haramta musu ita gari an haramta ta gare su 40 sanata tsawon shekara 40 al-imam as-sa'idi rahimahullahu ta'ala yana cewa me yasa aka haramta musu wannan tsawon shekara 40 yace dan a fitar da asalin waɗanda suke wannan magana su magana mutu babu su ko sai ɓarɓushin su sa'annan sai a ba su dama su shiga kun gane a barjin a ba su dama kai tsaye su shiga ɗin ya ga ce a haramta musu ita tsawon shekara arba'in suna tu a baya suna shan wahala sa'annan ya zama dalilin tuba gare su sai a ce ku zo ku shiga kun gane shi ne ma'anar arba'in na sanatan ya sihu ne sun ƙarfala ta asa alƙomin fasiƙi a wayannan mutane fasikai ne Allah ya amsa addu'ar annabi Musa akan su sannan kuma aka kyale su sai suka sha wahala din sannan aka ce to ku zo ku shiga dan haka dukkan wanda ya kauce wa maganar Allah yayi abin da yake ba daidai ba to Allah subhanahu wataala na fushi da shi shi yasa Allah ya ce ma annabi Musa fala ta asa alal qawmil kafiri fa alal qawmil fasiqina karka ji bakin ciki da haushi ya kai Musa alaihi salatu wasalam dangane ga aƙiba da hukumar da Allah ta'ala zai mu mutane na walaƙanci saboda sun fita daga ɗa'ar Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta da haka Allah ta'ala ya fitar da su daga wannan aljanna a cikin wannan ayoyi za mu fuskancewa arziki na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yake ba da shi ga wanda ya so na ilimi nema ce mai girma saboda ya musu ilimi bani isra'ila sannan kuma ya sa su sun zama muluk sarakuna a bayan kasa to wannan ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala musu ita ce ake tunawa annabi Musa alaihi salatu wasalam da ya karanta musu ita dan su san cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da baiwa da falala da yake bayansa idan bayi suka gode zai kara musu in kuma suka juya baya yana kyale su ga wannan sannan za mu sake fahimta a cikin wannan ayoyin cewa babu wanda ya kamata ya tunatar da mutane ni'imar Allah sai masu ilimi masu ilimi shi yasa Allah ta'ala ce ya Musa ya kai Musa ka tuna musu ni'imar da Allah subhanahu ta'ala musu masu ilimi a cikin ku su ne za gaya muku falala da baiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya muku saboda ku ci gaba da godiya da samun alkhairi a cikin wannan sannan Allah ya kira su a cikin wannan eh, aya ko wannan ayoyi an kira waɗannan banu isra'ila din da cewa akwai annabawa a cikinsu sannan akwai masu mulki a cikinsu amma allah bai fara bayani da kan wannan ba sai bai fara magana kan da ilimi na abin da ya ba su sannan kuma ya ke magana na sarauta da jagoranci da aka ba su to sannan aka biyo kuma da sauran abubuwa da aka ba su na imomi amma ilimi shine a farko nan kuma abubuwan da aka ba su na ni'ima wadda take mai yawa kazalika a cikin wannan ayoyin za mu fuskanci cewa Allah ya ba su abin da bai ba ma waɗansu mutane ba a baya ƙasa ba na ni'imomi da ya masu. da haka ya zama wajibi a tuna masu a keɓance su da ambato wajen a gaya masu. ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala musu mutum ne kana hulɗa da shi bai san matsayin da ka ba shi ba kamata ka gaya maka wani matsayin ka ba wajen ba matsayin kowa ba irin na kowa bane amma na ka kasa gane ka kasa fahimtar abin da nake so ka gane ta in aka zo irin wannan fahimtar da mutum ake yi ni'imomin da kake ce da shi a wajenka sawani kana da kima daraja wani amma na kana yin ka na kana yin ka na kana yin ka wanda bai ba girman ka bane bai dace da kai a ce kana yin wannan abu mun fahimta to duk irin wannan abubuwa ne ake bukatar a tunatar da mutane a tsawatar da su saboda an ba su damaki da yawa in suka saba za su ga abin da su kuma ba su so kazalika Allah subhanahu wataala ya kirayi mutane da su shiga wannan garin su bane da ne saboda gari ne allah ya girmama shi ya ɗauka shi da haka ba a barin kowa ya shiga a cikin irin wannan garuwa sai da imani kuma zai je ne aikin imani amma rashin shiga wannan garin ya ja musu hasarar taɓewa da komawa baya saboda rashin halatta halal da kuma haramta haram da tsorsarwa akan abin da ya kamata su bi da basu yi ba sai Allah haramta musu shiga wannan gari kuma yace su yi tawakkali inda sun kasance masu imani haka nan shi tawakkali rukuni daga cikin abin da ke nuna mai imani kadai yake dauke da shi to wanda ya warware tawakkalinsa kai tsaye na cewa ba shi da imani kenan mun fahimta sannan halal ne idan ka ga mutane na kan bata suna yin abin da ba daidai ba ka roƙi Allah ya tsame ka daga cikinsu ka roƙi Allah ya ɗauke ka a cikinsu saboda karka dawo kana yin abin da suke yi da sabo ka nemi Allah ta'ala cire ka cikinsu gaba daya kyale su yi abin da suke so a gaban su mun fahimta saboda wannan babban laifi ne al'amari ne wanda kuma Allah su kan sana yake so mu kauce maka kuma Allah ce gaba واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبور بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا من منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون الله سبحانه وتعالى جيد واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين Allah ya damo da wani sabon shafi kuma an dawo da mu ta daban bayan an gama waccan ta bani Isra'ila sai Allah ya dawo da mu ta kissa wanda ita ma Allah na umurtar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam da ya ba mu yahudawa labari na abin da yake na 'ya'yan annabi adamu labari na gaskiya wanda babu ƙarya a cikinsa yayin da ɗaya ya kashe ɗan uwansa domin rashin samun kusanci na karɓar kyautarsa da ya yi zuwa ga Allah subhanahu wa sai Allah ya ce a gaya masa ko a gaya ma banu Isra'ila irin aikin da aka samu magabatan suka yi da su in sun zo sun yi wani abin ma daban to bai zama abin mamaki ba saboda an riga da an fara samun irin wannan tun kafin zuwa an fahimta to me saboda ta Allah ta'ala ya sa a kawo wannan aya a daidai wannan wajen saboda shi ne, don a nuna mana misali na waɗannan mutane guda biyu da aka ambata yayin da suke gwagwarmaya da 'yan uwansu wanda ba su da imani halar rajulani da Allah ta'ala ya ce min allazina yakhafuna an'ama Allahu alaihim yadkhulu alaihim al-bab to da kuma wannan shi ma dan uwan dan uwan yayan annabi Adam za bamu ba mu labarin shi ma saboda mu ga irin aikin su ya zama iri daya a gaba daya da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tattaro labarin dan ya ba mu dan mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali cewa ire-iren waɗannan abubuwa din Allah na sane da su ba manta su yi ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kyala mutane ba su kai su dinga yin abin da suke so shi yasa yake musu wasu alaihi ka karanta musu ka ba su labari na baba ne adama labarin ƴaƴan annabi adama bil haqqi da gaskiya me ya faru iz qarraba qurbana yayin da kowa ya gabatar da sarakarsa. wani ya bada akuya mai rai wani kuma ya bada abinci ko wani ya bada akuya wani ya bada kuma nama da fafi ko kuma abin da wannan ya bayar ba shi ne abin da wancan ya bayar ba saboda duka abubuwan da suka bayar ɗin yana da bambanci shi yasa aka ambaci abin kawai a matsayin qurbanan ba tare da an faɗi sunansa ba kun fahimta fa tuqbila min ahadihima wa lam min akhar a karɓa ma ɗaya amma ba karba ma daya daya an karɓa mata dai kuma ba karba masa ba qala sai ke ne la qatulun naka ni ko zan kashe ka ai ko sai na kashe ka qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin sai ke to ai ka sani cewa kaɗai Allah na karɓar sadaka ne daga masu tsoron Allah ni ban da ikon da za a zan sa a karbi sadakar ka ko a ƙi karbar kun gane ni ba zan sa ki karbar sadakar ka to nan hasara ta motsa farkon laifi da ake ma Allah a ban kasa hasara saboda ne an karbi na wannan ba a karbi na shi ba da duk wanda ke zai nemi kusanci sai kawo sadaka ya bayar kun gani idan abin nan da kake so ka yi daidai ne to Allah ta'ala zai karbi wannan sadaka ta sai a turo wuta ta ci wannan sadaka to ta tabbata an karba ki in kuma ga wuta ba ta ci ba an bar ma kayanka to Allah ya karba kun gani to suka zo suka yi wannan aiki na karraba qurbanan suka gabatar da wani abu na sadaka sai Allah ta'ala ce fa tuqbila min ahadihima aka karba ma dayan su tsakanin qabila da habila an gani walam yutaqabbal min al-akhar ba karba ma dayan nasa ba galibin malamai suke cewa qabila shine sunan wanda aka karba masa wannan su suka ta habila ne aka karba masa to suna ne ƴaƴansa ne gaba ɗaya Habila da qabila amma kamar da kafin kafir ke faɗa cewa za a tabbata suna 'ya'yansa ne amma wane ne a kashe habila ne kashe qabila ko qabila ne kashe habila wannan qur'ani bai damu da bayyana wannan ba amma kare qur'ani ya ce ne واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا kawai shine abin da ake so ka sani labarin ake so ka sani waye da waye suke cikin labarin wannan ba matsala kawai kun gani to Allah ta'ala sai ce mana fata kubbila min ahadihim a karrama ɗaya daga cikin su shi yasa Allah bai faɗi sunansa ba shi mana kawai sai ce me min ahadihim daga ɗaya daga cikin su an karrama masa walam yutaqabbal min akhar sai ko ba karrama masa to yanzu abin zai motsa kina ko mm. hasar ta motsa qala inna ma yataqabbalu Allah qala aqtulannaka sai dai to sai na kashe ka kin da aka karɓi taka ba karbi ta ba kala sai wanda za ka shiɗe ce masa inna ma ya taƙabbar Allah fil mutaqi kale Allah na karɓa masu tsoron Allah ne sadaka su. malamai su suka ci in kuka kula da wannan abu da yake kyau za ku ga na farko ba laifi ne kenan idan mutum yana da sifa ta kwarai ya bayyana mutane ita kuma ya bi kanshi da ita ba laifi saboda yake inna ma ya taqabbal Allah mai muttaqin ashe shi ya daga cikin almuttaqin kun gani tunda an karɓa nashi. Hmm. shi ta ce inna ma ya taqabbal Allah mai muttaqin Allah yana karɓa maka ma tsoron Allah shi ya cikin kuke shi ta iya faɗin wannan magana an karɓa musu alhamdulillah shi ke da ragowar kuma ba karɓa ba karɓa ba to kuma haka nan malamai suka ce ba laifi idan mutum yana kan farna a bayyana masa cewa barnar da kake ce ta kake sa Allah baya kauna aikin ko wannan abin da kake yi zai sa Allah ya fushi da kai wannan abin da kake ba daidai bane wannan kaza da kake kaza ka a gaya ma karara a gaya ma abin da kake ba daidai bane Allah baya so Allah yana fushi da abin da kake idan mutum ya niyyar shari'a ya niyyar karɓar gaskiya sai Allah ta'ala ya kimce shi bar wannan abin da yake kun fahimta shi yasa Allah ta'ala ke gaya musu wakilu alaihim Baba ne, adama bil haqqi anan wajen suna cewa a ba ƴaƴansa bane saboda suna ganin an jingina rashin karɓar aiki da rashin tsoron Allah ga wannan ɗan sai suke cewa ba ɗansa bane ne cikinsa ɗari ne to na ka samu ɗari bayan a lokacin duniya babu kowa sai annabi adamu da matarsa dole ka yi da cewa 'ya'yan waye Eh, an gane jan babu kowa duniya sai shi ta shi wannan tafsirin yana rauni malamai tarihi suke wani wannan abubuwa masu da wajen cikakkiyar hujja ta ce mai wannan abin da malamai suka tabbatar a ƙur'ani kuma allah ya faɗi shi da kansa watulu alayhim na ba'a bane adama ka karanta musu labarin 'ya'yan allin adam 'ya'yan cikin sani ba bare ba ne ba tsinto su aka yi ba ba sauran su aka yi ba ba kyautar su aka bashi ba babu ƴaƴansu ne mun fahimta iz qarraba qurbanan fa kubbila min ahadihima yi ta yutaqabbal min al-akhar qala al naka. to wannan shi ne babban mabudin kofa ta hasara idan wani ya kafi shi sai ce a halaka ka daga za ka samu asali daga da ya ka kafi shi sai ce a halaka wani kuna neman aure ka mai kashewa ka kare shi kai ta kashe ka a shaƙi a fito da kai gida don na maka ai maka ai maka za maka duk menene burinsa saboda ka kare shi a neman aure me burinsa yanzu shine a kowa ma yarda da ba ta aure shi ba to kai da ka aure din ma sai maka rasa ko kuma aikin gwamnati an samu aiki shi bai samu ba sai abinda kowa ma zai yarda shi ma nan Allah ya san wannan kun gane Allah ba ya san wannan dan haka abinda ake nema gare mu shine mu miƙa wuya yayin da Allah ya ba mu wani ni'ima kuma mu ma mu ni ka ɓoye ni'ima da Allah ya ba mu in karan naira dubu goma kar ka abin da mutane kare a ce mutu karan naira dubu biyu saboda hasana da ƙiyayya ta mutane kar ku taɓa da kunna musu laraba suna cewa ka sanya samun nasarar aikinka da ɓoye sirrinka ka ɓoye sirrinka ya baka damar cin nasarar aikin yayin da kake gaya mutane ina da miliyon 200 ina da miliyon 500 ina da kaza ina da kaza hasara da shigo ciki ita kuma hasara gaskiya ce wanda ya maka sai ya ga bayanka idan mutum ya saka gaba akan hasada wallahi ya gaba yanka shi sa aka sunanta maka bal ma aka wajarta ma karanta mu'awuzdain aƙalla aƙalla so biya a ran ba baƙi saboda ko ina bala'in zai zama maka za a ciro maka shi cikin dare za a ciro maka shi da sassafe za a ciro maka da rana da yamma duka za a ciro maka to dan Allah subhanahu wa ta'ala san ka da rahamarsa sai ki duk bayan sallah ka karanta qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad sharri mai hasada idan yayi hasada lazumin karanta a sallah azhar la'asar maghriba isha'i asuba da ajin karanta kun gani saboda saboda samun garkuwa daga hasadin masu hasad ƙiyayyar masu ƙiyayya gabar masu gaba duk wanda ya nufo ka da sharri kada ya nasara a kanka kambun baka kambun ido duka ka yi neman tsarin Allah subhanahu ta'ala da masu wannan bala'in da gubar a bakinsu ka samu nasara kanka kun gane wannan Ka sai Allah ta'ala ce mana ne aya menene la in basatta ilayya da li tulani ma ana bi masu bin yadda ilai kare a in ni a kafin laha rabbar alamin ya ce ɗan uwa sai ya masu cewa la'in ba satta ilayya daga idan za ka miƙo hannunka don ka kashe ni ma'ana duk abin ne ni za ka yi mun na kisan kai ni ba zan kashe kawai ni ba zan kashe kawai da yin ba su tsaye ya dika lita katula ne ma ana ba su ne ya biya ilai ka lafitula in ka za ka kashe ni ba zan kashe ka da karka zama ɗan ta'adda wajen kifa zubar da jini ba kyau Allah baya so zubar da jini ba bane mai kyau ka'aba ta rikito ta faɗi sannan su tsage su daddare ƙasa ita ma ta rubuje ga baki ɗaya ya fi sauƙi wajen Allah subhanahu wa ta'ala zubar da jinin mumini guda ɗaya domin al'amari ne mai girma kashe mumini kun gane ba kyau a kashe mumini Allah na san a girmama lamarinsa a girmama jininsa a mutunta shi amma yadda zo ga kawai an sa bindiga an harbe mutum ba ta lili ko bai kawo kuɗi ba yanzu kuɗi sun kai kimaransa kuɗi suna daidai kimarin mutum kai da ake ba mu kuɗin don ka kashe mutum ka ji tsoron Allah idan yanzu kai ne in kai ne yanzu aka kwanta da kai za a kashe ka saboda rashin kuɗin ya zaka ji za ka ji daɗi abadan ba za ka ji daɗi da kana buƙatar da zai sa rayuwa ka ta yi tsawo kana buƙatar abinda za a ce ba a kashe ka ba an mutunta ka ka zama wani sufa a cikin mutane to yadda kake son jin daɗi haka kowa ke son shi ba ji daɗi ka ƙyale shi Allah ka jiyar da mu dai Allah ka rama da kuma wannan bala'i to sai Allah ta lace mu ne inni akhafu Allah rabbul alamin lalle ni ina jin tsoron ubangijin talikai ma'ana tsoron Allah na hana mutum ya je kisan kai tsoron Allah na hana mutum fasikanci tsoron Allah na hana mutane zabo tsoron Allah na hana kaza yana hana kaza yana hana kaza wanda ba jin tsoron Allah ba abin da bai ba abin da bai wallahi zalunci cutarwa mugunta keta ba abin da bai a gaban mutane ko a bayan su duka zai saboda baya tsoron Allah baya ganin girman Allah baya mutunta Allah baya jin nauyin saba ma kuma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare mana irin wannan shari'a inni akhafu Allah rabbul alamin lalle hakika ni na jin tsoron Allah ubangijin da kai inni uridu an tabuwa bi ismi wa ismika fa takuna min ashabin nari ذلك جزاء الظالمين شني ina son ka dauki laifina da kuma laifinka inni uridu an tabuwa bi ismi ina son ka ɗauki laifina wa ismika da na ka laifin gaba ɗaya kuna min ashabin nari sai ka zama daga cikin ma abota wuta saboda in ka ɗibi laifina ka haɗa za ka ina za ka je wuta Allah ka tsare mu da kyau wuta wa zalika jazaa'u zalimina wannan ne sakamako na zalimai masu kareta ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala masu fasadi da fasikanci masu kisan kai Allah baya son su kuma baya tare da su kuma baya goyon bayan aikinsu an gane shine Allah ke masu fatakuna min ashabin nari wa zalika jaza'u zalimina ka zama daga cikin ma'abuda wuta wannan ne sakamakon mutane su kasance ne azzalimai ba sa yin imani ga Allah suna sa'a masa ko ba sa neman lada mai girma Da dan haka Allah subhanahu wa ta'ala zai ce muna fa bawwa'at nafsuhu qatla akhihi فقتله فأصبح من ya في زوجيرسا رنسا يقول أمي أي قاوة مسا ينزل كشي ما تسا يزم يا جدادي قتل أخيه كيفن دم أوانسا wannan abin da ya yi Allah subhanahu ta'ala zai ce faɗauwa atlahu nasu fatla a kai zuciyarsa kawai ta raya masa ta natsar da shi kawai ya kashe ɗan uwansa wanda wannan kuma babban aiki ne fa yawaye gari yana cikin kasararrun bayi tababbu waɗanda suka yi abin da Allah subhanahu ta'ala baya mun gane to Allah bayar wannan abin da ake yi na kisan kai babban laifi ne Allah bayar zansa shi sa ya zo hadisi Abdullah bin wasu Allah ƙara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqtul nafsan nafsun zulman la taqtulu nafsun zulman kashe rai zalunci illa idza babu wani laifi za a kashe shi da zalunci illa kana ala ibn adam al awwal kiflun min dami face dan farko na annabi adam yana da da laifi a cikin sa ma'ana sai ya samu kamar shi inda laifi li'annahu awwal man sanna al qatla shine wanda ya fara nuna mutane inda ake kisa shi fara yin kisa a duniya fa ba sallahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari aw atakayhi Allah ta'ala turo hankaka aka turo hankaka bayan ƙasa ta zo suna faɗa da uwarsa ta kashe ta sai Allah ta'ala yana so ya nuna mu wannan ya zai birin ɗan tun daga shi ne yawo yake ta yi ba dare ba rana yawo yake da gawa ɗan yana so ya gaya ya zai da shi bai zai na yake tona rami a birni mutum saboda ba taɓa mutuwa ba ba taɓa samun wanda ya mutu balle a birni shi kun gane to yanzu ga hankaka Allah ya turo ta za su su koyar da shi yaya ake birnin mamaci ko da haka eh, hankaka tana zuwa ta dinga tonon rami da kafafunta ta dinga tonon rami da kafafunta sai ta jawo dan uwanta ta birnin shi a ciki wannan yasa Allah ta'ala ya sa ya samu ilimi daga wannan dabba din an ilmanta da shi kenan za ka dan adam yana iya samun ilimi ko daga dabba ne sannan kuma ita ma tana samun ilimi daga wa daga gare shi kai ka samu daga gare ta ita samu daga gare ta to haka Allah subhanahu wa ta'ala musu shi yasa yake ah, qala ya wailata ajaltu ana kuna mithla hadha al fa uwali sawat akhi fa asba min nadimi ah, yace ya kai tuna na gagare in zama kwatankwacin irin wannan ah, hankaka din dan in koyi abin ta ni ma in birni dan uwana fa asba min nadimi sai waye gariya daga cikin masu nadama yanzu hankalinsa ya dawo jikin shi ya yi aika-aika ya yi barna ya yi kisan kai ya zubar jini yanzu yana so ne Allah ta'ala ya fi masa kun gane yana son kuma ya birni dan uwansa a nuna masa yadda ake yi to malamai suka ce an sunanta mutane birni mamatansa cikin kabari ne ba wai ajiye za su yi a sama ko su kona su ba a a ajiye sa cikin kabari a tona rami a birni shi kamar yadda wani hankaka ta tona rami ta birni na dan uwanta to kai ma tona rami za su kubar dan uwanka ramin ya zama ya yi nesa da inda dabbobi ke iya tona su ci naman wannan mutum in aladu ne in karnuka ne in menene a tona ƙasa yadda ba za su iya zuwa tona su sannan birnin mamaci yana taimaka mutane ba su ga jin wari ɗori a cikin gari ba idan dabba ta mutu yanzu aka jefa da ita ta dinga wari ta ɗori sai ta dabi kowa ta gagari kowa idan ya zama cewa ana birnewa ƙasa can to za a samu saukin wannan fitina ta wari da kuma cin naman mutane da dabbobi suke yi an gane wannan qala ya da ajiyar su ana kuna mithla gurabi al-ghurabi ya uwari ta akhi ita ya kai tuna na gagara in yi kori irin wannan a hankaka ɗin wajen ganin yadda zan dinga birni dan uwana ne ba yi da damar wannan mun fahimta shi ne Allah ta ji fa'azuwa amin min nadimin yawa gari a cikin masu nadama sai Allah ta halaki muna min ajin zalika ko hmm. ta karanta ta sakamakon wannan ne katabna ala bani isra'ila muka wajabta bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin duk wanda ya kashe rai ba tare da wannan ran ta kisan kai ba aw fasadin fil ardi ko wani fasadi a bayan kasa ba fa ka'annama qatala nasa jami'a ta tamkar ya kashe mutanen duniya ne baki daya inda ya kashe rai guda daya ta tamkar ka kashe rayukan duniya ne baki ɗayansu waman ahyaha wanda ya raya ta ma'ana ya kwato ta daga halaka zuwa ga shirya daga kafirci zuwa ga musulunci daga talauci zuwa kaza daga kaza zuwa kaza ke duk wanda ya wannan an gane min ajiyar zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil arzi nan muke ne hmm, faka annama ma an nasu jami'a wa man ahyaha wanda kuma ya raya ta ko ya kwato ta ba wai ba don su buta rai ba ai mutum baya buta rai ke buta rai Allah ta shi ne Allah ta ce fa anna ma ahyan nasu jami'a shi ma tamkar ya raya duniya ne ba kiɗe mutan duniya ba kiɗe ka ga mutum zai halaka sai ka kwace shi ka hana kashe shi ka fito da shi da cikin mota ya yi hadari ko goma ta kama aka yi sauya ka fito da shi fa ta anna ma ahyan nasu jami'a kuma tamkar kun raya duniya ne ba kiɗinta kamar kun raya mutane ne ma kiɗe ba kun gane wa wani ahya fa ka annama ahyan nasa jami'a ko wala laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati Allah ta'ala ce lalle hakika manzannin mu sun zo su da ayoyi bayyanannu wanda suke a fili babu wani abin da yake a boye tunda sun bi Allah Allah kuma sai sauka musu wannan ayoyi din bayyanannu don su zama masu a kwantuwa da wani umarni da kuma hannuwa da abinda Allah subhanahu wa ta'ala hana sa kansa summa inna kaseeran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifuna sai Allah ta'ala ce kuma da yawa daga cikin su a bayan kasa a bayan wannan lamari to masu ci guda ne da iri a cikin lamarin su ba ta bin Allah ba ta bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani Isra'ila da yawa Allah ta'ala ya zarge su akan abubuwa mabambanta a cikin alqur'ani da haka mu yi tsantsan da bibiyar al'amura irin na bani Isra'ila Allah baya so kuma Allah baya kaunar wannan da gare mu Allah ta mun fahimta da muka bari shi Allah ba mu lalata wanda muka kuskure ko cikin harshe Allah ta'ala ya gafarta mana ya mana rahama ya ba mu lada da aljanna madaukakiya muna ƙara tunatar da uwa musulmi waqful walidain za mu dinga yi duk wata shine 0010966800 a Jaiz Bank bankin Jaiz Bank ne Imam Ahmad bin Hanbal General Enterprise shine sunan a masallacin lambar wayar masallacin kuma ake gudanar da wani ayyuka din 091 62 duk wanda yake sha'awar taimakawa a cikin wannan tsari yana iya shiga domin a gina rijiyoyi a taimaka marayu a tallafa ma gajiyayyu a karantar da mutane a dazuka da maguza da suka musulunta a jihar dinga masu da'awa wajen ɗaukar Allah to Allah ka tabbatar da mu kan daidai daura mu akan basira mai kyau Allah kuma yafe mana kurakuran mu a nan duniya da kuma lahira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa